sahabbai adalai ne ba su yi annabi ƙarya duk wani abu da ake so a soke wani sahabi da shi wallahi rashin ƙaunar Allah ne rashin tsoron Allah ne da ƙaunar annabi shi yasa ake musu haka amma duk mai tsoron Allah kuma duk mai son annabi bai iya buɗe baki ya soki sahabbai sun wuce suka kuma duk wata kalma wadda za ka ɗauko mun bi ta kanta mun karanta mun gani malamai sun bi sun gani da karatun ne ake ta wannan bangaren a ce shi ne za a shimfiɗa da za mu shimfiɗa ma mutane za su gani duk wani abu da ake bugun gaba da shi da alfahari da shi wanda ake so a tozarta wani sahabi da shi wallahi muna da maganin shi in an karanto muna da martanin da muke iya mayarwa mu buɗe abin kowa ya gani tiryan tiryan ga fili sahabban nan sun wuce a zage su sun wuce a soke su mutanen kirki ne as-sahabatu kulluhum udulun adilai ne don haka yan uwa musulmi sahaba annabi mutanen kirki ne aikin da Usmanu ya yi na tattara alqur'ani aiki ne mai kyau challenges inda ya samu ga hannun wasu sahabbai shi yake a bisa gaskiya su kuma suna bisa ga kuskure musamman Abdullahi bin Mas'ud zan ba da misali da shi gobe insha Allah ta'ala ina roƙo Allah madaukakin sarki ya taimake mu amin